يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan mutatu abuja don karanta littafinmu mai albarka na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da shama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad bin isa al-tirmidhi rahmatullahi bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna mafarawa da tsaftantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan umarni da ke littafin nan Allah ya ba mu ikon koyi da shi dukkan hari da ke ciki Allah ta'ala ya ba mu ikon ganuwa da gare shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana soyayya da kauna da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu da iyayenmu da malamanmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ba mu ikon su a gidan aljanna abin da muke karantawa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a mu ba muna cikin babi na arba'in babu ma ja a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da ke bayani akan ibada na manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 64 a cikin babi na 40 yau kusan muna 27 ga watan rabi'ul awwal hijira shekara ta 1441 insha Allah gabanin karatu babu ne fi mu duba abin da ya sawwaka na tambayoyin ku insha Allah ko da guda ɗaya ko biyu kamar yadda aka saba والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام malam Allah ya kara maka lafiya da imani malam idan ina bin liman sallah shin zan yi karatun sallah na fatiha da tura ko ba zan yi ba wannan masu tambaya ina ga na amsa ta kamar shekara uku da ya wuce a masallacin nan a wata ramadan cewa idan mutum yana bin liman sallah abin da yake wajibi a kansa idan sallah wacce da ake boye karatu ne shine wajibi ne akan mutum ya karanta suratul fatiha wannan yana zama wajibi akan mutum ittifaqan na malamai in dai karatu a sirri ne to ana karatun suratul fatiha saboda hadisin bukhari na 714 da annabi tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanta ummul kitab ko wato fatiha sannan cewa ana iya karanta ta da sura akwai hadisi shi ma na 717 da annabi tsira da abincin tabbata a gare shi yi sallah sai yana jin yana karatun sallah din harshen sana nauyi yana idan da sallah sai biyo cewa sahabbai shin da ina karatu a cikin kuwa yake karatu shi yana karatu wani na yi sai yana jin karatu wannan a kan harshensa amma kuma bai ji kotunsa ba sallallahu alaihi wasallam inda ake samu wannan ko yanzu liman idan yana karatu a sallah yana karanta ayoyin rahama wani a bayan sai yana karanta ayoyin azaba to yana iya affecting karatun liman ko da kai liman bai jin naka kana tsawon karshe amma sai ya rika jin nauyi akan harshen sa. wanda yana iya faruwa saboda shi qur'ani shi ya san gangaro ayoyin aljanna wani ya dauko ayoyin wuta ni liman ya dauko sifofin muminai wani ya dauko sifofin kafirai ko ya dauko ayoyin rahama da jinkai na bayan ya dauko ayoyin azaba da makamantarsu shi ne zai ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum mai iya yiwa ne wasu ku suna karatu bayan liman qalu na'am suka ce haka ne sai sai la tasalu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha kada ku yi wani karatu a baya na sai na fatiha don babu sallah ga wanda bai karanta ta ba idan liman yana bayyana karatu idan ka duba ko cikin sifatu salatin nabi Mina at-taslim ila at-takbir ka annaka taraha karatun fatiha da sura za a ga Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi yayi magana mai tsawo na malamai akan shin idan liman yana bayyana ba a wannan hali za ka karanta ko ba za ka yi ba akwai ka'ida da malamai suka dauka kamar Imam Malik rahimahullah ya dauka man kana lahu imam fa qira'atul imam kanat lahu qira'atan duk wanda ke da liman idan liman yana bayyana karatu to karatun liman karatun sa ne masabar hadabila suna ga koli man ya bayyana sai kai kayi wanda ita fahimtar ibn usaimin fahimtar bin basu rahmatullahi alaihi ma shi haza haka ɗabi'a sun suka yi fatiha sai liman ya tsaya kamar a saudiya sai ya tsaya kamar na sakar goma a sha biyar can zai fara sura bai tabbata a sunna ta fiye hanta yana tsayawa ya jira ba amma suka ce ijtihadin malamai ne wasu malamai sukan tsaya wai dan kai ma kai fatiha amma suka ce to ko liman fa ba in ya yi fatiha to kai ma sai ka yi magana mafi inganci shine cewa ala ayi halin in liman yana bayyana karatu kana shi karatun liman kan zama karatun ka man kana lahu imam fa qira'atu imam kana lahu qira'atan wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa Allah ya saka wa malam da iyayensa wajen karantar da mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi kare malam kamar yadda ya tabbata a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallata raka'a ta biyu a rana na nafila to amma ina ganin wani bawan Allah kullum yana yin sallar nafila raka'a goma bayan sallar magariba sannan in an kusa kiran sallar isha ya tashi ya sake wata raka'o'i guda goma to ma menene hukuncin rakoni guda ashirin da nake ga yana tsakanin sallar magariba da sallar isha to ni yana a tabbata ko ba Allah ne yake shi ne kai da ya kulle ai da wannan fatawa wurin sa zaka je ka nemo mana mu ma sai mu sha eh da sai ka nemo mana ka mu an samu sai ka bamu mu kurfa haka ake yi eh, amma ba dole ne ina amsa maka ba a ana ayi halin yin nafil fili kamar raka'a biyu hudu ko wani abin da ya kasaba daga haka ko kuma ba a kirga iyaka ba an samu once in a while wani daga lokaci zuwa lokaci manzon Allah tsira da abin da tabbata a gare shi yakan sallata abun da suke dogara shi ana yin nafila raka'a shida kamar hadisin tirmizi rahimahullah hadisin 435 da yake cewa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya sallan magariba man salla ba'da al-maghribi sita raka'at wa lam yatakallam udinna lahu bi ibadati 12 sana cewa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce wai wanda sallar nafila raka'a shida bayan magariba bai yi magana a cikin sallar ba tun da ya fara har ya kammala bai yi da kowa ba ana ba shi ladan ibadan shekara goma sha biyu magana mafi inganci wannan hadisi a wurin malamai suka ce bai inganta ba an samu ta bai inganta ba amma rashin kayyade iyaka adadi mutum ya tana tana tsakanin magariba da isha ba kuma kullum ba wani lokaci wani lokaci ya bari wannan an samu yana da asali amma ba a kira adadin rakawoyi din ba akwai hadisi cikin irwahul zalil fi a hadisi manar sabil na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi hadisi 470 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yi wata sallah mai kama da wannan da Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu wani ya ce ji'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu al-maghrib na zo wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi na nayi sallar magriba tare da shi yace falamma qada sala lokacin da ya kammala sallah sai tashi ya ci gaba da yin nafila yayi yayi sallama yayi yayi sallama yayi sallama har zuwa sallar isha yana yi to kaga anan an ce yayi salloli ne yawa da nafila amma sai ce ranar ya ga yayi kuma shi halinsa ne da wannan malamin ku ce an samu yayi adadin rakoi da yawa amma ba da wama a akai ba saboda wata bukata da kama sai yayi yi. abin da ake fahimta ne idan ka samu dama kamar gobe in ka zo nan sai ka ce ni ma bari na yi shike nan ka raya sunna amma ka ce jibi zan yi gaka zan yi ta ba samu ya tabbata a kai ba sunna da ya tabbata a kanta ana tabbata a kai wanda kuma aka samu bai tabbata a kanta ba akwai wata tafi wannan in ba komai a gurbin to nan malamai sa tunta kana iya dawama a kanta amma akwai siffofin da ya fi dadewa yana yi su ne sallolin nafila rawatib to wannan daga a gurbin wannan dai akwai wata sallah daman da ake yi ta rawatib to kula ga wannan rawatib ake dawwama a kai sai dai daga lokaci zuwa lokaci babu laifi ka yi siffar irin wannan sallah amma cewa raka ashirin banga inda aka hirga ba sai dai ka tambayi bawan allah da kace ka ga yayi kuma kai na rasa ya kai har kai ga man sallah raka ni abin da ban mamaki ne ba don a yadda ake daga fala mutum ya kirga na shi da saraka ashirin ma bai kasa ba sai ba ana timmo ko da wafi ake sai ana timmo ga yanzu nawa muka yi kudi ne ko biyar a hudu ne a biyar ne a su a cikin ne hudu ne to mu kara saura uku ba za ka ake yi ba amma ka zo ka da wanda sanda har ka gane yayi goma ya fita ya kara goma wannan ai ai dan ma ya yi gani yar ka je ka sa ba Allah ya rabe ba da bibi eh ina ba da katan da yake ne to Allah ta'ala ya rufa mana a samu wani lafiya muna cikin babi na arba'in za mu tashi kan darasi na sittin da hudu insha Allah ta'ala shine babu ma a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da ya cikin bayanin ibada ta manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi حدثنا محمود بن قيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل لا وما هممت بي قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش na وانا حديث hadisi ya zo daga mahmud قال يتي حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب يا باب الأباني قال حدثنا شعبة شعبة بن حجاج يا باب الأباني عن الأعمش أعمشين سليمان بن مهران عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود دق صحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ɗaya daga cikin manyan sahabbai da suka fi kowa iya karanta qur'ani da annabi tsira da aminci tabbata gari shi ke cewa man sarrafu an yaqra al-qur'ana ratiban kama nuzil falyaqra kama unzil falyaqra ala qira'ati bin ummi abd annabi tsira da aminci tabbata gari shi ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani a danyaye yadda ya sauka ko ya karanta yadda ibnu ummi abd ke karantawa in dai yana so ya karanta shi ɗanyensa wato an ce maka ɗanyen abu to shi ne asalin madararsa don kowane abu yana fresh ai an fi gane shi go gora fa ya zama darki ya zama darki go ba an samu istisnaki ke nan go ga masu cin gora ke nan zuma da ke sha ya sa na ce albishir sai zuma in kun ce kore ba za ku ji labarin ba amma an kace zuma to a nan muna tare amma an kace gora sai rike labarin ba na yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na yi sallah a wani dare tare da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi a lokacin da wannan sallah da shi yana khadiminsa da iya cikin sahabban da suka yi wa fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi hidima a gida Shi ne sahabbai da dama suna sadaukar da kansu ko iyayensu sadaukar da su ce je ka gidan manzo Allah sana ka zauna karkamar hidima irin Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas bin Malik bin Nadr bin Zamzam bin Haram mamarsa da kai ta dauke shi ta kawo shi gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ta na kawo maka siya maka hidima da wannan yi darajar? ce gidan fiye ya halitta ka je kana masa hidima ɗauko abin alwala ɗauko ta kalmun sa yi kaza a wani mulkin da ya kai wannan ne ba abin da ya kai wannan ne ba to sahabbai da dama wasu iyayen su kai wasu kuma mutum zaɓin kansa ne sai ce bari na je na masa hidima hidima in an masa ta kowace ruwan daraja amma a ƙa'ida ba hatta a yanzu ma abota ilimi idan aka girmama malamai ba laifi aka yi ba yana daga cikin matsalar da malamai suka samu a yanzu shine malamai da yawa ba su karantar da ɗalibai ladabin ilimi don kada malam ake girma yake sai ga kurakuran saboda tsoron zargi sai ya gyarawa wannan fitina ce kuskure ko ina ka gani ka gyara kar ka rika tsoron wai zargi ya sa a ga munanan da ka kamar ba malamai rabbaniyai ba su haka in kai rabbani ne za mu ɗan kuskure sai ka gyara dalibai da dama suka go tare littafi a zama su karba akar maka lafiya sai a bari sai in godiya saboda ka ga malami da kaya in malamin ka ne ka ɗauki kayan falala ne kuma na da ne amma ni a ƙashin kaina na bana son haka a karbi littafi na na sun kaya na a jikina don mu man gardawa ne kuma almajiran zaune to mun sabar ke takarda to in na rike na rungume shi na fi jin ina tafiya wajen karatu kamar wanda ya saba tuka mota ya sa seat belt in bai saba ba jin sai yake wani iri amma lokacin da ka daura kanka ka rike tsiyarin sai ka ji tafiyar ta fi kamawa to mu haka muke wannan littafin seat belt din ba. to in galibi zo sai ce na gode Allah ya saka maka da alheri Allah ya kara maka da dalili saboda abin da ya mai kyau amma kada ya zo ka kada bare ba ga maka to sai ka hana gaba yayi amma ko da kai baka shi ba sai kamar fatan alheri zai gane abin da ya mai kyau ne kai ne baka da bukata a lokacin amma abin da ake tsoro in kai baka so kar kai discouraging daga yin gaba me zai hana kai discouraging nuna mar abin da ya mai kyau ne har kai godiya amma sai ka ce ba dama bari bari da kaya amma in ka kore shi gaba ba zai yi ba Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu sahabi ne yakan je gidan Zaid ibn Sabit sahabi ne idan ya je kofar gidan zai dubu na sabir zai tambayar ilimi sai je shimfuda ya je ya samu yashi ko an ba shi shimfudi sai ce a karatu na zo a kan yashi yake kwanciya abdullahi wani abbas wanda muke radiyallahu dan gidan wanda yake bai eh, ya kashi kamar uba yake gare shi sai a ce ka aika wa zai dubu na sabir ya ce mana sai ya ce a me dalili sai ya ce saboda allah ya ce walau annahum sabaru hatta ta faru da ilaihim da kana khairan lahu da kun yi hakuri har ya fito gare ku da ya fi alheri za ka baya iya aika wa malami a gida ya fito yana da tambaya sai dai kwanta a kofar gida ya yi ta jira har sai lokacin da malamin ya fito ya tambaya iya cikin ladabi ba su zuwa kofar gidan fara tsaya. to a yanzu aka samu malamin da ya samu jarraba ma gidansa ga ɗakin ga zaune ko kofar shiga ɗalibin ya zo kwan yake masa sai ba zai sauka akan matar ɗin sai sai sauka shi kofa zana bare karatun da salamu alaikum wa rahmatullah si sai dinda matar ɗin wai na sakar haka Allah ya fito Allah Allah Allah ya malar riban karama ku kace duk waɗannan gaskiya mun sha irin su a shekarun bayan mutum yana bauchi ko yana gombe to amma ana jurewa ana gyara ɗalibai har Allah ya taimake mu ɗaliban da suke zuwa mu ba su da wannan matsala ne ba su da shi amma ba zai aika ba sai tsaya ya kwanta a kofar gida sai ya fito lokaci ma sai ya fito shi ba abbas ya yi bacci zaid ibn da ya fito shi kuma sai ya wuce da san shi yake jira ba sai ya fara sai fito ya fito ya tafi ma kai kana bacci sai ya zo shi yana fitowa su tare da zaid ibn sabi in yi haka haka sai ya gane me yake bukata psychological ya zama sai ya kawo masa ruwan alwala mm. in ya fito ya duba takalmi sai dauko da gaggawa sai ya sa masa idan zai hau dokinsa ko ke sai ya zo ya rike masa zai idan ya ga abun yi wa sai ta Abdullahi ibn na me kake bukata ne wannan abu da ka daidai ne ya ce tambaya da ke me tambayar sai masa tambayar sai ba shi amsa sai godiya ya ke. ita tambayar ma baya iya yin ta har sai dai ya yi ta hidima har wanda ake wa hidiman ya tsargu ya ce kai me kake bukata ne idan yayi wanda ake kai sahabi shi sahabi kuma kana mar hidima sai ce hakaza umirna an nasla bi ulama'ina sai ce haka aka umurce mu mu yi wa malaman mu da sa a yanzu gaskiya a mafiya yawan karancin ladabi ilimi an fi samun sa da ɗaliban da suke kiran kansu suna zuwa majalisun sunna su yi saboda sau dama in muka zo karantarwa sai mu gaya muka addini in an zo an samu matsalar ladabi sai malin da shiru kada a zarge shi wannan ya sa ladabi sai bar majalis da yawa da sunna sai dai a karantar da suna ma ladabin babu abun faɗa shi amma yau in ka je karatun zaure ko wani abin da ya kama da haka in ka ga ladabin da ake za a gane a nan ne aka san darajar ilimi na taɓa ba ku labarin wani malami da ya karantar da ni na yi karatun tsangaya a gabansa na ƙur'ani bayan mun zo mun yi karatu na takardu na zo ina karantarwa a majalis ibn qusaymin ana su bulugul maram su aqidatu sahawiyya kitabu tawhid da wasu takardu ne haka da ilimi bai bai san alƙa karatu saboda shi bai so amma idan ya hango muna karatu a kofar gida daga nesa sai faɗi takalmansa idan ya zo zai wuce kanmu ko gaishe shi kake ba amsa sai haka sai ka nuna wurin karatun wai ana karatun addini bai dace magana ba kuma bai taɓa wuce kanmu da takalmi ba kuma a lokacin ya yi jika da mu sai ya wuce can gaba sai ajiye takalmar sai ya sa ya gaba da tuya wannan fa wai ana karantar da abin da bai da shi ba to ya kuma abin da aka yi da shi abin da ake a wurin bai so ya ma hana amma dai ka daina ba saboda hana babu dalili na addini bai hana kuma a girmama shi aibu mu'amala da shi ba amma duk da haka in ya zo wajen bai magana kuma sai ya kuma takalmi yake wucewa yadda ake zama a yashi haka muka tashi a tsangaya muke karatu haka muka tashi karatun zaune malamin ku ne kawai akan buzu yake zaune ku zo ku buɗe takarda ku dauki tsinke ko yana ji kuna ji kuna faɗan karama yana gyara a kan yashi muke zama ladabi zai zama lokaci zurma za mu samu a zaure mun je karatu sai mu naɗe ta sai mu zauna akan fulo haka muke zama a ƙasa in a waje ake akan yashi ake zama shi malamin ke ba ku shimfiɗi kuke naɗewa to a yanzu tsari ya canja da mun tashi malamai ke kan buzu muna ƙasa yanzu sai a yi aji a sanya ac ko fanka malamin yana yawo a cikin aji ɗalibai ne ke zaune akan kujera mai laushi sun tsora hannunsu haka kamar wasu manya-manyan ofisoshi shi kuma shi yake tsaye kuma haka ake malamin ƙwarari ya yi tagantali a cikin daji su suna zaune sun da dalibi sai zauna ya maka haka yana jarin wanda abu sai za mu ji Allah ya rufa mana wallahi in aka mutunta ilimi ilimin yakan yi albarka in ba a mutum da ilimi bai cika albarka ba yanzu wannan yana daga cikin bala'in karancin albarkar ilimi ga jama'a da yawa shine ilimin ya bar duniyar aiki ya koma musu da wanda ya kasu da wanda bai ba kowa zai fatawa ko kowa zai musu musamman yanzu da aka samu falalan social media kowa yana iya watsa labarai da kansa ba wani wanda zai bi kawai sai ka buga abin da kake so Allah ta'ala karba mana hakkin Allah ya samu wani lafiya Ya yace sallaitu laylatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Na yi sallah a wani dare tare da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi falam yazal qa'iman bai gushe ba yana tsaye hatta hamamtu bi amri su'in har nayi daura niyyar mummunan al'amari menene mummunan al'amari sallar ta yi tsawo shi kuma ya ƙi gamawa ba a gidan da ita ba sallar ta yi tsawo shi ne aka ce ƙila la aka ce wa ma hamamta bihi mai kai niyyar aikatawa قال يتي حممت أن أقعد وأداء Wallahi na الله niyyar kawai na zauna na bar كوي Allah ya من الله يتصلى سبيل الشيء me yasa yake mummuna al'amari kuma sallar nafila ake shin sallar nafila wajibi ne ba wajibi ba ne amma sai ce kuma ya daura niyyar mummuna al'amari da ake nufi shine a falilla ko a nafila ta saba wa liman babu uzuri mai karfi bai halatta ba in dai ka fara bin liman aka fara sallah to kai hakuri a kammala. sai dai kai uzuri na rashin lafiya ko warware man alwala ko wani abun da ba yadda aka iya muhimmancinsa ya kai a yi to a nan wurin ana iya bari amma in ba wannan ba kawai ka yanke sallah ka fita saboda kai liman ya tsawaita ba daidai ba ne kuma har a sallan farilla wasu suna yi mutum ya zauna ya fita a sallah ya ce ba ana ta tsawaitawa kuma sallar da ake ce ana tsawaita minti nawa ne <laughs> yau fa idan kai sallar a zahar minti sha biyar ta za a shiga maganganu <laughs> amma sahabbai suka ce idan suna sallar da da fiyayyen halitta sallallahu cewa kalar salatu zuhur tuqam فيذهب الذاهب إلى البقي ويقضي حاجته ويرجع ويدرك النبي في ركعة الأولى مما يطيله الله أكبر متين yana cikin garin كبر sai ji an kabbara sallar azhar Allahu akbar sai fita da gaggawa je bayan makabartan baki ulgarka ya biya bukatar sana tsuguno da yake a lokacin su ba su da bandakai ma a gida jeji ake zuwa guna har mata sukan je jeji amma yanzu ni ima ta yi gida ɗaya ma sai ka samu bandaki bakwai a wani gida me ke faruwa sai mutum ya je baki ya biya bukata ya dawo gida ya alwala sai ya zo samu raka'ar farko ba a yi rukuri ba amma ha ba wannan sallar nace liman ya mana ba ba wannan sallar aka mana ba amma abin da yake son gaya mana kuma shine mu ƙara hakuri da limama idan ana yin sallah a cikin nutsuwa in liman yana sallah a cikin nutsuwa dan sallar ta yi kyau da Allah kar mu tsawaita abin da ake son limamai da shi ne yin sallah tsaka tsakiya kada tsawon ta yi yawa ya hana mutane zuwa sallah kada gajarta yi yawa ta zama kawai kamar wani jirgin sama mafhum tayyib wannan hadisi ne a bukhari hadisi na 1135 don haka ba a saba wa liman sai a dage a bi shi حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا ما قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته كبر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية فقام قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وانا حديث يقول عن إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا لك إمام معا قال حدثنا مالك لك مالك بن أنس بن أبي مالك عن أبي النذر عن أبي سلمة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله ita ce as-siddiqa bintu siddiq dattijuwar arziki mai gaskiya kuma yar dattijon إيمي mai gaskiya dattijuwa yar dattijo shi an ce ma ya in an ce tsoho kuma akwai bukatar fassara akwai bukatar fassara an ce tsoho ne to akwai bukatar amma aka ce tsoho ne dattijo to wannan yayi shi tsohon shekaru dattijon kuma hali kana samun yaro ɗan shekara sha biyar amma dattijo ne za ka samu wani kuma shekaransa tamanin da biyar tsoho ne to shi yasa shi tsufa akwai magana an ce tsoho ne amma dattijo shi wani a ko'ina ka ji yabo ne a cewa da dattijo ne wato ana nufin mutum ne mai halin karamci in ya maka magana ɗaya ce maganar ba to shi yasa ake cewa dattijo to ita wannan dattijo ne babanta ma dattijon arziki ne ita ce as-siddiqa bintu siddiq Allah ta'ala ya samu a su wannan lalacewa ta kai lalata mutum ya rika zargin su shine babu tadewa duniya da lahira mutum ya samu irin wannan gida mai daraja gidan dattijon arziki ya rika zargi a gidan Allah ta'ala ka kare mu daga masu waɗannan wanda suke Allah ya shirye su Allah ta'ala ka shirye su duk da fa Allah ta'ala ya wanke ta a cikin suratul nur wani bai daina zargin ba Allah fa ya ce ƙarya haka amma wani shi bai gaba saboda shi a ɗabi'a ɗan adam ne in yana son abu ya so a kare ta kuma koyi a kare da shi ya yi ta to Allah ta'ala ya shirye su أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance kan yi sallah a zaune fa yaqra wa huwa jali idan sallah ta kama yi a zaune sai yayi karatu yana zaune wa idza baqiya min bi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan idan ya zama sauran abun da ya saura yayi rukubi shine aya 30 ko 40 gabanin ayi rukubi kama sai ya miƙe fa qara'a sai ya karatu wa huwa qa'idun yana tsaye ثم ركع في ركوعه وسجد يسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك sai kuma ya aikata kwatankwacin wannan a raka'a da yi an aisha ta daga nana aisha radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata gare shi kana ya kasance yusalli yana sallah jalisan a zaune wannan lokacin da yake sallah a zaune an samu lokacin da shekaru suka ja ko lokacin rashin lafiya ko kuma lokacin tsananin gajiya saboda sun tashi jikinsu ya saba da wahalhalu na gina addini wahalhalu na gina addini in ba haka ba ka ta duba sahabbai irin su ja'far ibn abi talib suka taso tun daga garin makka suka ketare suka taso kasar ethiopia habasha da kafa ka duba ratan da ke tsakani kuma akwai ruwa tsakani babu wani jirgin kwale-kwale irin na zamani ko shif da ake da shi amma haka suka ƙetare. sun ma sun zo addis ababa wajen ethiopia sun zauna sannan sai aka ce musu makka ta yi kyau labarin jita-jita babu waya bare su bugo waya su tabbatar suka dawo wasu daga cikin su aka ce suka samu abun mafi na damu suka sake komawa jabir bin abdullah haka ya faso cikin sahara daga madina ya ƙetare ya zo shi har kasar misira ka duba tsakanin da ke tsakanin ka ƙetare kogin nan ka zo cikin red sea ka ƙetare ka shiga misira haka sahabbai suka yi sai akwai sahabban da tarihi ya bayyana har afirka sun zo irin uku su bunu nace. har nan wajen kanin na tsohuwar daular kanin na ya shi misali wasu sahabban sun ƙetare sun tafi har wurin asia irin kasar Eh, indonesia wajen malaysia ka ɗauki ratar da ke tsakanin daga middle east nan saudiya ka ƙetare ka shiga wajen fa'isan countries ɗin nan babu mota babu jirgi sannan babu wani abu na sauƙin rayuwa cikin rana ake tafiya hatta ni'imar lema ba a mallake ta ba suna tafiya da kafa da mutum zai kai matakin da kafa na tsagewa tsagewa take yi ta zama yadda ka san dutse haka take faffashewa yadda ake fasa dutse suna tafiya ta yunwa irin tafiyar da abu ubai da ya jagoranta suna cin ice a jeji har kuma su ya tsage nan saboda kawai an rasa abinci kuma ana tafiya mazan Allah aike su babu abinci a jejin duk ganyen da aka samu ko ice ko bushe ne haka ake cin wutar ko ba wanda ba da shawari yace mu dawo gida wadanda suke wannan hidima ai dole su gaci dole su gaci to shi sa fiye halitta idan gajiya ta kama ko lokacin da bai da lafiya ko lokacin da shekaru suka tambaye shi yakan zauna ya sallah kuma mu fahimci abu daya mafiya yawan mutane wanda ya wahala a yayi aiki na karfi a yarinta idan ya tsufa in ba an samu taimakon Allah ba tsufan ya ga ba shi wahala misali a ce sana'ar mutum shine daukan buhun siminti sana'arsa shine fasa dutse da guduma sana'arsa shine tsara dutse sana'arsa shine dakon buhu a tashan hatsi yana daukan buhu buhu yana saukiya masu irin waɗanda ko irin wanda suke sai da ruwa na irin ratewa da da ake mutum ɗaya sa na garwa a wuya wani sai ɗauki garwa uku dama garwa uku hagu mafiya yawa waɗanda suka kai wannan in suka kai shekara sassu suka zama abin tausayi saukin da shine a neman halin aka wahala shine saukin ba a cikin sabon Allah aka yi ba to mafiya yawa idan mutum ya wahala a wannan shekaru na sabar sadin, to in ya tsufa yakan tambaye shi sai dai a kodin waɗanda kuma Allah ta'ala yake kare su ko wanda sada su ta wahala ne kamar wanda ya aikin tsaro ko mutumin da ya soja wanda ya soja ya dai yaƙi, za ka ga in suka tsufa ya fi tambaye su sai dai waɗanda Allah ya kare Allah yana kare wasu idan kana so ka yi sana'a Allah ya dan kare ma karfin ka to shine zama lokacin da kake da karfi kada ka sabi Allah wato ka takaita sabon Allah jama'a da suka takaita sabon Allah ko sun tsufa a mafiya yawan lokaci Allah ta'ala yana tallafa musu a tsufansu Allah ta'ala ya samu a cikin waɗanda zai tallafawa idan kwanakin mu sun kai na wannan tsufa da su don haka fa'iza baƙiya min ƙira'atihi kadru ma yakunu 30 aw 40 aya idan ya zama sauran yi ruku'i gabanin ruku'i tsakaninsa da ruku'i aya 30 ne ko 40 to ai kaga wasu an kusa ruku'i ke da wato an mai tuka mota ne zo wai aya 30 ko arba'in ne shine an kusa to sallar da aka ce 30 ko arba'in an kusa ruku'i to ya tsawon ta yake to ai mu yanzu tsawon ko arba'in ne yawanci haka yake yi to amma sai ka ce in ya kusa ruku'i kamar saura aya talatin ko arba'in ƙwalli to sai ya miƙe a nan kafin su sanar ma ba irin samun ba ke sai ke yin halitta ya miƙe kama fakara a sai ya karatu wa kuwa ƙa'imun yana tsayar nan sun baraka a sai ya ruku'i wa sajada sai ya sujada sun masana a raka a asaliya mita da zalika a raka'a ta biyu ba haka yake zai ta karatun a zaune in ya zama saura aya talatin ko arba'in sai ya miƙe sai ya karatun sa a tsaye sai daga bayan ruku'i ya dago sai ya sujada sallallahu alaihi wasallam aikata wannan akwai wata siffa kuma da ta bayyana yana iya yi a zaunan ma kamar da zamu karanta a gaban insha Allah ta'ala ma iya bayani akan idan mun je kai wannan hadisi bukhari ya kace hadisi na 119 hadisi ne da yake mai kyau حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا خشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تنوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس raka'a wa sajad wa huwa jalisun wannan hadisin muslim rahmatullahi alai ya kashi hadisi na 730 a cikin ingantaccen littafinsa hadisi ne mai inganci حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا حسين قال حدثنا خالد الحزار دق عبد الله بن الشقيق قال يتي سألت عائشة رضي الله عنها na tambayi na aisha Allah ya kara mata yadda dattijuwar arziki yadda dattijon arziki an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akan sallar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ai an tatawuhi akan sallar sa ta nafila in an ce tatawu shine abin da ba wajibi bane nafila ne kake yi fa qalat sai tace kana yusalli laylan tawilan qa'iman yakan iya yin sallah a dare mai tsawo yana tsaye wa lailan tsawilan ka'idan wani lokaci kuma dare mai tsawo a zaune ya halatta da halin lafiya da yake ciki da karfin jiki wani lokaci zai tsawaita a daren a tsaye wani lokaci kuma zai tsawaita a zaune faɗi za tsara wa huwa sa'imun idan yana karatu alhali yana tsaye raka sai ruku'i wa sajad ya yi sujada wa huwa sa'imun hali yana tsaye wato zai yi ruku'i ya ɗauke ta sujada wa idza qara'a wa huwa jalis idan kuma a zaune karatun raka'a zai yi ruku'i ma yana zaune ne kawai sai kama da a zaune ya ruku'i wa sajad sai sujada wa huwa jalis alhali yana zaune me muka fahimta tsakanin wannan hadisi da wancan hadisi ne na'am me bambancin wannan hadisi da wancan hadisi da na na in ya fara a zaune eh. zai kammala a zaune in ya fara a zaune a tsaye wancan hadisin kuma ce zai zauna in ya kusa sai yi miƙe to tsakan malamai suka ce ana jin ubai na kuma saboda an samu hadisai biyu kamar suna fito na fito da juna akwai matakan da ake dauka na farko shine aljam ubai na kuma a hada duka biyu a aiki da su ana cewa aljam'u aula mina tarje. idan jam'u bai ba sai a yi tarjihi sai a rinjaye da ɗaya a kan ɗaya ana kaiwa gaba ta gaba a duba annas shine hadisin yamma yana soke hadisin safiya hadisin yau ya soke na jiya wani lokaci akan jahilci tarihin saboda sai ka san date din su tukunna ka iya gane wanne soke wani ba kai da a gagara gane date din tunda babu date a cikin hadisan tarihi ake bi wani lokaci tarihi sai gagara bayyana maka wanne riga wani to a lokacin malamai sukan yi at-tawaqquf har sai ran da ɗaya daga cikin matakai uku suka tabbata aka samu masu a ciki to wannan matakin farkon ma mai iwa ne shine jam'u baina kuma yana hadawa ya aiki da su wannan shine a halinsa na farko lokacin da tsufa din ko kuma gajiya ba ta masa yawa ba zai iya yin sallarsa a tsaye har ya kammala ta idan kuma ya ji gajiyar ba ta yi tsanani da yawa ba amma ba zai iya tsayin ba sai ya yi hadisin na farko da muka karanta shi ne sai karatun a zaune sai ya miƙe idan ya zama sauran aya talatin ko arba'in idan kuma gajiya ta yawa ko jinyar da tsanani ne na'am sai ya yi sallar a zaune ya yi rikoyi a zaune su da su a zaune to kowanne ya allaka da halin da ya samu kansa da lafiyar jikinsa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum sannan menene akwai bambanci tsakanin sallah a zaune da kuma tsaye ko babu menene bambanci bambancin lada me bambancin lada hmm? ya ce wanda ya salla a zaune ya samu rabin wanda ya salla a tsaye <coughs> akwai hadisi a kai akwai hadisin muslim hadisin 732 da annabi tsira da abinci saboda gage ta salatu rajul qa'id nisfu sala sallar da mutum yayi ta a zaune rajul sallah to shi sa manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi da ya salla a zaune sai Abdullahi ibn Amr ibn Nasir ya ta ah, manzon Allah ka ce rajul salla ne kuma kai kana yi sai ya ce lastu ka ahadikum ni ba irin da ya kura bane ni idan ne a zaune ma cikakken lada na Allah yake bani to da wannan malamai ke cewa shi nasa ya keɓantar da kansa cewa shi bai daga ciki haka kuma malamai suka ce wanda shekaru su suka ja ko jinya ta ja da ba zai iya tashi da yi sallan ba ba yadda ya iya ko kuma haka halittarsa sa ke gurgu ne to a wannan hali idan ya salla a zaune iya samun cikakken ladan yana tsaye ba ka tsammanin kiji mai shekara ɗari idan zai salla ya tashi ta yana kiyamun lafiya in ya zauna ma ai yayi kokari amma matashi da karfin sa dan shekara ashirin da ɗaya a zo sallar sai zai zauna kai ma ka san in ma an karba rabi ne rabi ne akwai abubuwan da ma ka san ai bai dace ai haka ba kuma musamman a yanzu muna da tsananin bukata da kiyamun ta atisaye motsa jini yayi karanci tare da mutane da yawa wallahi ba za ka gane ba Allah ya kiyaye ran da abun gudu da kafe kama za a ci kunya don gaskiyar magana ba wai ba fa mutum je ka kamo ba a'a da Allah ka gudu kan a kama ka gudu a ce ya gagare ka yawanci jikin mutane fa fat ne kawai kawai a yi ta tsara kitse in mutum yawan safa sai tumbinsa ya fi na iyalinsa mai juna biyu kuma abun ta takaici ban san ko taba tunani ba kalli wannan abun a siffar nan yanzu in ba kiyamun da salloli muke ba akwai waɗanda suke ba su da kan da suke motsa jiki in ka ga ya motsa jini shine azhar la'asar magariba isha asuba da kuma tashi yi alwala banda wannan babu wurin da ya saure yake iya wani abu na motsa jini duk ayyukan da da muka tashi suke taimaka mana wajen motsa jini da sunan ci gaban zamani na na kimiyya da fasaha sun sa an yadda su a gefe yanzu da mai sauki mun tashi da idan kaga talabijin an kawo shi a gida 70s ko 80s black and white ne ba wanda ke tunanin remote control in kana kallon tv za ka rayu sau goma ka canja tasha ko kuma ka cire kasar ka mayar da wani yau an maka remote control kana zan sai ka ta danna tasha baka tashi an sauwaƙe maka aiki amma an cutar da kai motsa jinin ka je kai wannan alheri ne yanzu an hana ka da idan mun tashi duk matashin da ya tashi da ya san in an ma gata a gidanku a sakandare in dai je ka kada kai a sai ma keke ne keken nan ta taimaka mana muna yawo da ita yaran yanzu ba wa yake hawa keke a Abuja mutum nawa ne da mota ake kai su a cikin ac don haka yara sun tashi kanana sai ka ga yaro a yanzu wai yana da matsalar kiba ta masa yawa dan shekara goma sha uku wai kiba ta yawa saboda baya motsa shi wai ke tunanin wannan shekara arba'in hamsin wai ke tunanin wani yaro karami ya samu kansa ko shekara talatin ma wake wannan tunanin wannan fa alheri ne lokacin da ake tafiya da kafa da kuma a hauke ka ba wanda ya tashi a nan da zai makaranta da kafa ba in ba haka ba in aka maka gata ana ganin ku 'ya'yan gidan Allah ne to shine kuke hawa keke to yanzu an canja motar da aka samu duka mun koyi mota ne akan manuwal to wannan manuwal din fa alheri ne kana yi kana motsa ne to yanzu an maida ita auto ko baka kula da haka ba ita yanzu auto ne yanzu mutum ne ke hawa list a ake shiga a cikin gidaje mai yanzu ana yin list. duk waɗannan al'amuran motsa jini ne an daina mata iyayenmu sun tashi su mana wanka su wanke kayanmu su shirya mu a mana dumame da safe mu ci a share gida a yi wanke wanke a yi shara bifo ka da a makaranta an gama shirya ku shirya ku tafi islamiyya yau mata suna da masu musu aiki za ka kwanta ta yi barci sai karfe goma sha ɗaya ta hoto da sai an gama gyaggyara ɗaya mai da mai aka yi kawai a yi briefing ɗin da sai da goma ɗaki ta zama shi yasa ban ba da kallo in muka yi nisan tsana za a yi kallo ba duk wannan hutun da ake Allah yana da illa dan abin da ya saurayi yanzu kowa in dai musulmi ne yake motsa jini shine ibada da ka yi rukudi ka miƙo ka tafi su sujada ka miƙa yi tafiya, ka sake miƙa, yanzu shine ya saura shi sa sallar fa bayan lada da alherin da ke cikinta da muke samu ninkin baninki to mu gane fa muna atisaye ran da muka rasa wannan atisayin iyamun laili da sauran nafilin fa abubuwa ba zai gani ba mafu sai duk yanzu a rika kula a rika yi za san duk mutane yanzu ba su kula da wannan abubuwan ba yasa yaran da yanzu ake haifa tsufan su akwai kallo yaro ya tashi bai yi yar yawo da keke ba bai taba zuwa gona ya yi noma ba ba taba ai kansa ya je su ice bakin hanya san yadda ake yi ba duka bai sani ba ba abin bai sani tun da ya tashi a gidansu mota kotu ake kai shi makaranta da AC shi ma a kan ta yi koya sannan ya tashi ko TV ba ya tashi ya canza tasha sai dai remote control sai ka samu yaro a kan sita doguwa sai kwanta yana haka yana motsa remote control ba haka ake ba na? abu kira mai aiki ya kawo shi ne in ma ana bukata sai dai a kira mai aiki ya kawo to duk waɗannan abubuwan suna da illoli ga lafiya muna duba janibin dan sauwaka mana rayuwa to in sauwaka ne yawa to mu kanmu sai mu zama kaya wa kanmu hmm, sai mu zama kaya a ce kawai gudu ba za ka iya guduwa ba kuma yanzu mutum nawa ke tashi su motsa jini sosai irin sita mutum nawa ke iya yi a cikin wadanda suka kai shekara arba'in da biyar zuwa hamsin zuwa sittin mutum nawa ne zai iya masa sita kamar sau hamsin a lokaci daya idan za a yi front mutum da zai iya maka na minti sha biyar ko shirin idan za a yi slang mutum da zai iya maka sakan nawa za ka yi zama idan ka yi za ka yi sakan ɗari da ashirin <laughs> <laughs> eh waye da iya yin slang ya yi sakan ɗari biyu Thank you. الله سلكي كل الله كرفا بلا أصيل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداء الصهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة ويرسلها حتى تكون أطول من أطول منها wannan hadisi imam muslim Allah ya masa rahama ya ruwaito shi a hadisi na 733 zuwa da hudu duka حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك شيني أنس بن مالك بن أبي عامر عن ابن شهاب ابن شهاب الزهري كينا asalin sunansa muhammad bin muslim bin abdullah bin ubaidullah bin shahab az-zuhri an sa'id bin yazid in ba yanzu ya kare ba na san gurgudun gidansa yana a garin madina ibn shahab az-zuhri ana zuwa gidansa na san dai a shekara biyar da suka wuce gidansa na nan sama da shekara biyu wuraren tarihi in ba a mai da su wurin ibada ba aka bar su don a gani suna da muhimmanci iya tun abin da ya dame mu a preserving tarihi a garuruwan mu yayi karanci kuma babu daɗi yanzu ka ga dan sauran abubuwan tarihi ne ka zo ka ga ganuwa ta gari idan ma lokaci sai a zo a yi ta tsari ta kowane gari rike kanta da tradition ba laifi bane fa addini sai sa manzo Allah sa mutane da ɗabi'un su musulunci yanzu sai ce ku ci da ɗabi'a ku matukar bata zama sabon Allah ba ai yanzu gara da jamfa ba ɗabi'a ba ta in zan tafi gida sai in sa gare sai in sauka a garin mu sai kowa ya ganna gida gare ba na sa su idan nan je gida ko za ka sakara son zanzare da gida ba za a fahimta ba ba za a fahimta ba in na saka a abuja ka gani shi ke da yin hoto ya shiga online wani ya gani a ƙauyen mu shi ya gano amma ba haka ya gani ba ko misali yawa shi ne wannan shi ya jawa kansa ni ban kai na ba amma ba zai yi haka kawai ka gani da na je in sauka a garin mu ba ba zan yi haka ba amma idan na zo nan bariki ne in yanayin aiki ya kama na saka in saka za ka fahimce ni in na sauka a burtaniya ka ganna a zanzare kai ka san wurin abun aka je wannan ba laifi ba ne amma da shiga banta ni a zanzare a yanzu kuma tun tashi na an ne a matsayin ustazu ya tashi kuma ana akara makalla da zanzaro da tawon ba za su gane ba ba su za su fahimta ba kuma ba zan samu su damuwa ba dalili ba ka sa wa dattijo ita krakin memorinsa ba abin da ya faru ya tunanin ya yi aka yi abin ya zama haka ba me sa ne ai zan dauki alhakinsa da yawan nan tunanin na bari ya isi gifari ma mana wannan lokacin da bai ba amma in muka zo nan ko muka da ingila ko amurka to wannan kuma ka san eh. ba ka zama da ka gani na shagara da hula ina tayar a airport kai ma ka san nan bai ba in ka gani sai ka dauka wani hakikalin abin da zai ne an hafsa daga nana hafsa radiyallahu anha ita ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ma jimbiya a gidan annabi tsira da amincin sabbata a gare shi ita ce hafsa bintu umar babanta shine asalin jarumin al'ummar nan wanda shi idan ya kama hanya ya fito daga gabar ya yamma idan shi idan ya fito yamma zai gabar, in ya gama da sayyidina umar yana canja hanya idan salaka umaru fajjan salaka shaytanu fajjan aka shi shi nan ba hada hanya da sayyidina umar radiyallahu anhu ba sa hada hanya hmm. da kaji manyan mutane mu kuma yana nan a gefe in ya samu har kwaɗa kula ke na can iska yana kwanciyar magirbi go amma sayyidina umar in shi dan ya shi Allah guduwa yake amma a yanzu sai samu wuri ya kwaɗa rigar sai ya shafi ya sauke kula kansa ya bushe ya da ita kuma a haka ka zauna a zamanin nan ka zagi sayyidina umar ai bai yi ba mutane da suka gida a tv ran da sayyidina umar zai hijira ya faru makka da madina ana hijira boye shi ke da yayi yace zan yi hijira lokaci kaza daidai lokaci kaza umar karkar da shi habawa da ke tsoro yace idan akwai mijin da ke san iyalinsa ta yi ta kama to ita rena a hanyar in kana so ka bar marayu a gidanka yace to in ya kama hanya ka je bayan gari ka tare shi announcement ya bayar ce lokacin fita ya ce to mun fita <laughs> yasa shi addini kowa da irin baiwa da Allah ya wasa su sai da abubakar su ne dattawa dattawa asalin dattawa mutum zaka ce ina dattawan arzikin ku tsara bane sabu ya ce to ga su sai da umar su ne dattawa su sai da umar kuma su ne jarumar. masu amana kuma irin su abu ubaida li kulli ummatin aminu wa aminu hadhihi al-umma abu ubayda manya manyan malaman qur'ani kuma su abdullahi ibn abbas ibn mas'ud su ubay ibn ka'ab wannan sune asalin alaran momi gangaran da radiyallahu anhu wanda asalin sune manya manyan malaman qur'ani malaman hadisi ga su abu huraira ga irin suna na aisha ga irin su jabir ibn duk waɗannan haka ne ga su sayi na aliyu ana maganar waɗanda su suke jarumai ga su sai na usman shi ma dattijan arziki ne wanda suka gina addini da dukiyarsu sun ɗauki dukiyar da ita aka gina addini to shi addini haka yake sai ka ga wani Allah ya ba shi kaza wani Allah ya ba shi kaza wani Allah ya ba shi kaza duk ni'imar da Allah ya baka in ka rike ta hannu biyu sai kai ka zuwa ga aljanna saboda ni'imomin su daban-daban ne amma kowa a cikin su liku wa'ada Allahu husna kin yana duniya Allah ya ba shi aljanna mafhum tayyib kala tace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abincin sabbata a gare shi ya kasance yusalli yana sallafi fi subhatihi a cikin nafilar saƙa'idan iya zaune wa ya ƙara'u bi sura ya karanta sura wa yi ha ya rika rera karatu hatta ta kuna atwala min atwala min ha har ka ga tsawonta ya ta asalin tsawonta tsawo tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yusalli yana sallah fi subhatihi kalmar subha daga at-tasbih ne tasbihi da ake an kira sallar nafila da tasbihi shine abinda malaman balaga ke magana cewa itlaqul juz'i wa yuradu bil am ka rike wani bangaren abu amma kana nufin abun dukkanin sa ne mafu tsayi a kira mutum da wani bangaren jikinsa ana nufin jikinsa ne za a ce kai wani kai ne me ake nufi ko ana nufin iya da kwakwalwa ko ana yana da babban kai akwai sahabi da zuwa ke ce masa ya dai mai hannaye mai hannaye biyu saboda hannayen suna da tsawo idan ya tsaya yana tsawo sai tawo gwiwoyinsa su wuce har gwiwarsa yana tsaye to sai na describe din da wannan wani lokaci ba aibata ne a kira mutum da wata halitta da Allah ya mutu sai dai an yi kwatance ne abin yin a rika faɗa dan iskili to shine ba a so dan a cikin mu babu wanda aka yi mikin da shi akan ya za a halitta shi kowa haka ya ga kansa ka babu wani wanda ke da zaki duk abin da baka da zabi a kansa ba a zargin ka a kansa ba za a aibata mutum dan bai da tsawo ko dan bai da kaza ko in dai halitta ne ba a aibatawa in ka ga an aibata sai dai mutum ya bar hanyar Allah kuma yana yi wa dokar Allah karan tsaye sanan qur'ani yana iya yi amma in ba haka ba ba a yi mafhum sai haka an kira sallar nafila da tasbihi don ana raya tasbihi da yawa a cikin ta misali yanzu a ce ruku'i an yi shi ya kai tsawon karatun fatiha ai ka san akwai tasbihi da yawa yusalli fi subhanahu ka'idan yana sallar nafila a zaune wa ya karabu da sura sai ya karanta sura wa yi rakinu ha sai ya rera karatu rera wa yi shi ne karanta shi daki-daki kamar da ya rukin muzammin ayata uku ko kubin lailin lalata da nisa wa awin kusa auzid alaihi wa rakin qur'ana tartila aya ta uku da ta hudu to kaga duka maganar sallar su ake mata biyu ko min laila illa qalila nisfu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi waratil qur'ana tartila biyu uku hudu to kaga waratil qur'ana tartila shine karanta qur'ani daki daki yadda ya sauka ba a ce kowa sai zama balarabe ba amma a rika furta harufa yadda suka sauka yana da muhimmanci a bambanta sinin da salin a bambanta haƙarami da ha babba misali a rika bambancewa amma kar ya zama komai mutum ya mai da qur'ani ba haushe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ba ai ba ba haushe ba ba ba haushe kai kai hausa ka ba wanda ya hana ka amma ka mai da qur'ani ba haushe ba kamar ba azalci ba a kwatanta hada harufan yadda suka sauka a larabci ba kuma an ce wace ka kafura kanka ka zama balarabe ba a'a su laraba ci suke sha suke waɗannan amma mu muna cin dumame ne ka shari'a ta san matsayin mu to ba wai dole kuma sai ka shaƙe wai ka zama ka san balare ne ba an san me kake kuma an ɗauke ka daidai ne da kake ba da za ka wayi rakil ha zai karera karatu hatta ka kula azwala min min ha. har ka ji sura tsawanta ya ji tsawanta da ka sani wato idan ya karanta ulhuwa idan kai kana yin ta a da shi zai maka minti biyar saboda me saboda yana maimaita ayoyi kuma idan ya aya ɗaya sai ya tsaya ya tunani a kanta sai yin halitta yana sallar nafila idan ya karanta ayar aljanna sai ya tsaya ya roki aljanna in ya samu ayar wuta sai ya tsaya ya roki Allah kariya daga wuta idan wata ayar rahama ce sai ya maimaita ta sau ɗari da goma bai wuce ta ba. Sai kaga dole su ga tafiyar da ka sani ce sallallahu yasa sallar nafila muna rasa ɗanɗananta dalilai kamar haka na farko akwai ƙarancin sanin ƙur'ani in an san ƙur'anin kala jin me ake faɗa akwai jaɗi ko duk yaren da baka ji in ma ba dan na ƙur'anin ne ai ba ciwon kai zai sa maka yanzu ka gwada in kana mutu je ka kunna rediyo ka riga jin ana watsa labarai da tainanci, da Allah ka je ka kunna Allah in kai minti 60 kace ce ka faida sai ka ji kanka na sanawa to amma banda qur'ani shine yaren da baka jin laranci kuma zaka ji baka jin ciwon ka kuma a haka ma sai ka ji ban san ma'anan ba amma dai akwai dadi a ran ma ya tsaya ya sallah sai ka ce kai wanda karatun sa akwai dadi amma baka san ma'anan ba to qur'ani kana yake wannan yanzu inda kainanci aka rera maka Allah sai ka ji cin abinci ga gare ka duk fata da zaka ji babu a cikin ka to rashin sanin ma'anan wani lokaci yana sa mana gajiyawa a sallar nafila na biyu shine gaggawa a yi sallar a gama musamman muna da ɗabi'ar sai an sauke ƙur'ani a tarawihi da tahajjud in an sauke ba laifi bane kwata kwata ba a yi laifi ba in ma an samu ikon sauke ƙur'ani sau biyu sau uku ba laifi bane laifin shine a ƙiyin nutsuwa a sallah don gaggawa sai an sauke sanar da ake a yi ta karatu lokacin fara ba zan zai kare ba sauke ta-ta-ta-ta-ta a yi sai ba haka ake bukata ba abin da ya muhimmanci shine a karanta ƙur'ani idan muka yi dukkan ramadana bayan fatiha kawai muna maimaita kul huwallahu ahad mm. mu yi tarawihi awa ɗaya mu yi tahajjud awa uku wallahi tarawihi da tahajjud sun yi zanzan ah. sun yi zanzan idan kullum muka zo tahajjud aya ne ake maimaitawa liman yi tai yayi tai yayi tai tai saboda sabai suna haka yin halitta yana yi in tu'azzibuhum fa innahum Ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wata sura ma'ida ya nawa na aya ta nuna a ci na ta haɗanta a nan yau ba zan maimaita ba ka'ida mazu Allah duka kiyamun laida da raka'a da yayi abinda nake faɗaitar da mu babu laifi idan mun sauke qur'ani ba laifi bane amma ba shine aulawiya ba wannan ba shine priority ba yin karatun a cikin nutsuwa kar mu biyo masu bin musalla mu yi a a rika karanta ƙur'anin da nutsuwa ba a kauki shi ya kafa ida sai ka rika jin qur'anin na shiga cikin ka in muna yi a nutsan har Allah ya taimake mu aka sauke babu ne fiye ba ya laifi ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya ina ga na zo dai da da niyyar a ce an gama bajin amma gaskiya ba zai gamu ba mm, da ma ta aiki to Allah ya rufa mana asiri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم يا آمين يا رب